hukumomin kasar kamaru dai sun ce facin kwanakin nan ne za su ma iza kiyar 'yan najeriya kusan dubu hamsin da shida da ke gudun hijira a kasar sakamakon hare-haren boko haram zuwa gida najeriya batun da ku yanzu ma ke kata da hankulan mahukunta a kasar to sai dai kuma ya zuwa yanzu ma tuni majalisar wakilai ta kafa kwamitin aiki da cikawa da ya kunshi wakilai daga jiyon arewa maso gabashin najeriya wanda su za su je kasar ta kamaru domin tattaunawa da mahukuntan kasar honorable gaba memba ne a kwamitin kula da yan gudun hijira na majalisar wakilan ya kuwa na matakan ma da za su ɗauka game da batun komo da 'yan najeriya wannan magana mun tattauna kuma an yi kwamiti sub kwamiti wanda za su je su samu mutanen kamaru a cikin mu da muke particularly a north east aka ce duk mu members da muke wannan kwamiti a north ya zama na muna cikin wanda za mu je kamaru sannan kuma an yi kwamiti kuma wanda za su tafi ba kasi kuma na tabbata an yi maganan cewa kuma a samu gwamnan adamawa gwamna tunda an ce za a kawo wasu mutane daga kamaru kuma in allah ya da muna da niyan cewa za mu yi going to the root din abun mu tabbatar da me ke gudana kamar da 'yan majalisar wakilan su ma dattawa wannan lamari ya fata da musu hankula matuka kamar yadda shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan sanato abdulaziz murtala ya koyi bayyana yanzu kan dai kaman kamaru ta ɗayan gaggawa bisa magana datan ta ƙara mana hakuri na lokaci kaɗan tunda muna cima buri amma tunda dai mutanen najeriya ne su dawo za mu gan yadda za mu taimaka musamman mu yi amfani da refugee commission da su nema mu gan yadda za mu taimaka insha Allah. Me za ku yi kan waɗanda za su dawo gida Najeriya? Kamar yadda na yi magana waɗannan kasan kamar nema da refugee commission suna ƙarƙashin wannan wannan kamiti ne. Alhamdulillah shi yasa muka yi ta magana cewa ƙara kuɗin na ƙara kuɗin nan amma bai ɓaci ba. don kuma za a iya tallafawa ta ecological fund idan allah yarda to wannan kuɗi da aka same shi ba maganan kuɗi kuɗi ba ne kawai dole a sami plan idan suka dawo za mu yi ƙoƙari mu yi shawara da nema mu sami camp da za mu ajiye su in muka gyara garuruwan su sai mu kokari mu mayar da su a hankali insha Allah duk da cewa wannan batu ana tattaunawa ne a tsakanin kasashen biyu tuni jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adama suka daura damarar shirin kota kwana kamar yadda jami'in hukumar mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira na jihar alhaji sa'adu bello ke cewa akwai mutane mu 'yan najeriya a kamaru eh, muna da labarin su gwamnatin najeriya ta ji ta gan su muna da labarin cewa sun gaya musu cewa in aka gama shirye-shirye za a dawo da su a kullum eh, idan za a dawo da mutane gidajen su ai babban abin da za zaka tanada ne matsuguni a tanada musu matsuguni inda za su zauna da abin da za su ci da abin da za su yi lura da kansu kiwon lafiya abin da za su yi rike kansu kamar sabulan wanka da ruwan sha da za su samu a sansanin su da duka abin da zai tallafi rayuwarsu shi ake tanadawa wa'innan abubuwan su za mu tanada kuma mu jira zuwan su shi ma dai gwamnan jihar adamawa sanatu muhammadu bin dauji brilla yayin da yake tarbar wata tawaga ta musamman ta kungiyar bada agaji ta kasa da kasa wato rescue committee international a kwanaki ya ce ma dole ne a taimaka wa jihar wajen sake tsugunar da waɗanda ake shirin maidowan. ko a state hakika ba mu da karfin eh, ɗaukan wayannan mutane kuma kamar da na faɗa deputy governor shine na nada shi chairman na wayannan idps da eh, za mu aje su wajaje ba mu so mu faɗa yanzu a media inda za mu aje su domin eh, sai mu tabbata an tantance su ko da yake za a tantance su daga mubi kafin a kawo su nan amma duk abin da gwamnati ya kamata su yi na tsaro da kuma inda za a kai su da inda za a aje su da abincin da za a ba su duk muna da shi mun haɗa kai da nema wanda shine federal government gwamnan jihar adama kenan sanato muhammadu bin Indo Umaru Jibrila Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.